Kungiyar haɗin kan Krista a Najeriya wato kan ta shirya gudanar da azumi da addu'o'i na kwanaki uku don roƙon Allah ya kawo ƙarshen matsalolin tsaro a ƙasar. Sakataren ƙungiyar kan a jihar Plateau Reverend Polycarp Lubo ya ce komawa ga Allah shine kaɗai zai magance matsalolin tsaro a Najeriya. mun shirya addu'o'i domin gan cewa ya kyautu tun suke mu masu ban gaskiya ne mun dogara ga Allah ai ba makami da shuransu ne zai iya cece mutane ba so tun da suke ga kidnapping ga kashe-kashe ba za ka iya tafiya gona ba a dibu ko haram suna ɗibo mutane ana ga masu da sharabu ga wannan kancaman da aka kashe shi ma kowa yana tafiya da fargaba so ba abin da za a yi sai dai a jiyo ubangiji Allah madaukaki yadda wanda shi zai ji kukanmu ya magance mana wani abu. Daga yaushe zuwa yaushe za a fara wannan adoyi? Za a fara ga talatin da ɗaya ga wannan watan zuwa watan gobe da kwana biyu. Shugaban majami'ar Ekuwa ta ƙasa da ƙasa Reverend Stephen Fanya Baba ya ce jama'a na bakin cikin abin da ke faruwa na kashe-kashe sace mutane don neman kuɗin fansa da sauran matsalolin tsaro. Mutane yanzu kawai suna cikin bakin ciki. Abun da ya dame mu shine duk da waɗannan abubuwan da suke waɗannan da an ba su shugabanci na tsaro shi kuma eh, shugaban kasa sai ya ajiye su abin na ba mu mamaki domin a kasashen waje in dai ana iri waɗannan abubuwa sai ka gan shi shugaban kasa zai canja mutanen da ya sa su duk waɗannan abubuwan wato yakan sa a zauna ana tunani cewa kai abubuwan da suke faruwa ma ya yiwu ma da sanin shi shugaban kasa da waɗansu manya wajen kuma ana yi ne ne domin a cima waɗansu kabilu mutunci ko kuwa cima waɗansu addinu mutunci. Me kake ganin kama ya kamata su yi domin a kawo ƙarshen wannan tashin tashina? Har yanzu zan sake maimaita cewa waɗanda an sa su su suna hidiman tsaro ko security na wannan country din yanzu ya kamata a bar su su tafi. a samu sabobi a sa su a wajen kuma sabobi dinnan a garwaye su daga kabilu daban-daban daga adinai daban-daban. Na biyu kuma tabbata cewa su sojojinmu polis an ba su makamai wanda ya cancanta. Shi ma limamin ɗarikar Katolika a Abuja, Archbishop Ignatius gama ya hori waɗanda ke aikata wannan ta'asa da su koma ga Allah. Su tuba, Allah yana gani abin da suke yi. Idan sun ce gwamna bai gani ba, sarakuna ba su gani ba, eh, yan sanda ba su gani ba, Allah yana gani. Ni dai kalma na wurin su su yi tuba, su zub da kayakin yaki shari'a na zuwa babban shari'a su yi tuba. Limamin ɗarikar Katolika kenan Archbishop Ignatius gama Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.